ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين حكما النبي لوط من باش iya raba shari'a tsakanin kuma mun ba shi ilimi sha'anin addininsa kuma mun kubatar da shi daga azabar da muka saukar akan mutanen garinsa Sadum wanda mutanen garin suka kasance suna aikata alfasha lalle sun kasance mutane ne mabarnata masu ficewa daga da'ar ubangijinsu